Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. a yau Lahadi 20 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Sarauniyar Ingila Elizabeth mai shekaru 95 ta kamu da COVID kuma tana fuskanta alamomi marasa tsanani amma na sa ran za ta ci gaba da gudanar da ayyukan ta sama-sama a wannan makon. Muna bukatar mu dakatar da Putin saboda ba zai tsaya a Ukraine ba Liz Truss ministan harkokin wajen Birtaniya ta faɗa yau Lahada wata hira da ta yi da jaridar The Daily Mail game da mamaye Ukraine da shugaban Rasha Vladimir Putin ke shirin yi. Masu aikin ceto sun ciro wasu gawarwaki jiya Asabar daga tarkace da laka da mummunan ambaliyar ruwa da zaftarewar kasa a garin Petropolis na ƙasar Brazil, inda adadin waɗanda suka mutu ya kai 146. To madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya sun bayyana dalilan da suka sa majalisar ke shirin yin dokar da za ta sa ilimin aikin noma ya zama darasin tilas a manhajar makarantun sakandare a ƙasar. Sai dai wasu matasan Najeriya na cewa ya kamata ne a ce inda za a bude irin wannan to ya zama akwai eh, room for wanda ya gama ko wanda ya koya ko ya sami experience ko wani abu da gwamnati za ta iya mai kamun a kawo wannan ta wannan gefen gaskiya to sai dai a ce dai ah, alhamdulillah amma ba wani abun arziki da za a ce an yi bane saboda akwai abubuwa da ya kamata a yi a taimaki mutane bayan haka za ku ji cewa Wasu kungiyoyi a Najeriya sun fara yin kira akan a daina kyale 'yan siyasa da ke da hannu a rashawa suna komawa jam'iyya mai mulki don neman mafaka. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Nasarawa a Najeriya ta kulle yarjejeniya da kamfanoni daban-daban da nufin taimakawa talakawa ta yadda za su ci moriyar demokuraɗiyya. Idan muka leƙa ƙasar Kamaru za ku ji cewa hukumar abinci ta duniya ta kai tallafi a makarantun yankin Adamawan Kamaru. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sarauniyar Ingila Elizabeth mai shekaru 95 ta kamu da COVID kuma tana fuskanta alamomi marasa tsanani amma ana sa ran za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta sama-sama a wannan makon kamar yadda fadar Buckingham ta faɗa yau Lahadi. Fadar ta ce sarauniyar ta kamu da COVID yau. Sarauniyar na tattare da alamomin sanyi amma ana sa ran za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta sama-sama a Windsor a cikin mako mai zuwa. Za a ci gaba da duba lafiyarta. ta maza za a bi duk hanyoyin da suka dace in ji fadar Yarima Charles mai jiran gado dan shekaru 73 a farkon wannan watan ya fice daga wani taro bayan da ya kamu da coronavirus a karo na biyu. Wata majiya daga fadar ta ce ya gana da sarauniyar kwanaki kaɗan da suka wuce. Muna buƙatar mu dakatar da Putin saboda ba zai tsaya a Ukraine ba. Listrus ministan harkokin wajen Birtaniya ta faɗa yau Lahada wata hira da ta yi da jaridar The Daily Mail game da mamaye Ukraine da shugaban Rasha Vladimir Putin ke shirin yi. Putin ya faɗi duk wannan a bainar jama'a cewa yana so ya samar da babban ƙasar Rasha, yana so a koma halin da ake ciki kamar yadda yake a baya, inda Rasha take da iko a manyan yankunan gabashin Turai. Ursula von der Leyen, shugabar hukumar zartowar tarayyar Turai ta ce, tunanin haɗari na fada Kremlin, wanda ya fito fili na lokacin danniya a baya, zai iya dakushe kyakkyawar makomar Rasha. ta ce muddin rasha ta mamaye ukraine zai iya takaitawa rasha damar shiga kasuwannin hada-hadar kudade da kayayyakin fasaha bisa ga kunshin takunkumin da aka shirya shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa jiya asabar cewa yana so ya gana da putin don lalubo mafita na rikicin da ake ganin rasha ta jibge dubban sojoji a kusa da iyakar ukraine labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani jami'in ma'aikatar sufuri ta girka ya faɗa yau Lahadi cewa masu aikin ceto sun gano wani fasinja da aka bayyana ya ɓata bayan da wata gobara ta tashi a cikin wani jirgin ruwa da ya taso daga girka zuwa Italiya. Dakarun tsaron gabar tekun girka sun ceto fasinjoji 280 daga cikin 292 da ma'aikatan jirgin waɗanda ke ciki lokacin da gobarar ta tashi a jirgin Euro Olympic mai ɗauke da tutar Italiya da sanyin safiyar ranar Juma'a da ta wuce. kan hanyar su daga tashar jiragen ruwa ta iguminitsa zuwa tashar jiragen ruwa ta birindisi da ke italiya a cewar matukin jirgin ruwan da hukumomin girka har yanzu ba ga fasinjoji sha ɗaya ba waɗanda suke daga ƙasashen bulgaria girka turkiya da kuma lutiniya masu aikin ceto sun gano wani wanda ya tsira a yau lahadi a gefen jirgin ruwan yayin da suke jansa zuwa gabar teku in ji masu gadin gabar tekun To madalla, kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar da wani ƙuduri da zai sa ilimin aikin noma ya zama darasin tilas a manhajar makarantun sakandare a ƙasar, kamar yadda darasin lissafi da harshen Turanci suke. Manyan manoma sun yaba da wannan yunkurin, amma wani matashi na ganin abu ne da ya zama kamar an bar baya ba zani. wakiliyar muryar amurka madina dauda ta hada mana wannan rahoton an kwashe shekaru ana bibiyan yadda za a inganta harkar noma saboda a samu wadataccen abinci a kasar da yadda yanzu haka matasa da dama suna kyamar aikin noma maimakon su rungume shi a matsayin sana'a wannan shine hujjar da majalisa ta yi amfani da ita wajen amincewa da wannan dokar dan majalisar wakilai yusuf buba yakub daga mazabar gombe da hon ta jihar adamawa shine ya dauki nauyin kudirin duk abin da ke damun kasanmu ta fannin tsaro da fannin rashin aikin yi domin matasanmu ba suna kyaman noma to idan tun suna ƙanana a makarantu aka koya musu noma kowane makaranta tana da gonanta yara suna practical sun koya noma to amfaninta na da yawa duk na ɗaya makarantun ma za su samu abinci wanda za su iya ciyar da yaransu ba sai sun je sun saya ba kamar yadda ake yin lissafi da turanci a dole wannan harkar noma shi ma ya zama dole yaro ya koya. A bangaren majalisar dattawa kuma tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma shugaban kwamitin kula da harkar noma ya ba kudirin goyon baya inda ya tsokaci kamar haka. Kuma kamar shi dole to zai sa yara hankalinsu ya dawo kan harkar noman nan. Ila daga sabon hali da samu kansu ciki na fahimta menene noman nan. ila zai sa hankali ya koma su yi abin da iyayen iyayen suka yi kuma ba wai lalacewa ba ne domin ba za su ba su kuma su yi da iyayen suka yi ba ne a'a akwai na zamani to a kawo harkar noma ciki zai da amfani domin zai sake wa matasanmu hankalinsu su fahimci noman nan ne noman nan su ga cewa abin baban gudu bane ba domin duk rayuwa duk girman mutum sai ya ci. shi ma dan majalisar wakilai daga mazaɓar yamal da ba ta jihar gombe abubakar yunusa ahmed ya ce doka ce mai ma'ana. duka da da nomar ake rike da kasar da allah ya bamu mai sai hankali ka cokau ya kau daga gonar aka batsar da ainihin wato aikin gona to saboda haka dole in ba an ɗauko wannan darasi da ilimi aka kuma tilasta shi ba a makarantu to sai muke ga burin nan da ake so a cimma a harkar gona to gaskiya za a jima ba a je ba amma an yi haka to nesa za ta zo kusa. To sai dai ɗaya cikin matasan ƙasar Mustapha Dauda daga Jos babban birnin jihar Filato yana ganin kafin yanzu ana da makarantun koyar da aikin noma da yawa amma ɗaliban ba su samun aiki in sun kammala karatun. Ya kamata ne a ce in dai za a bude irin wannan to ya zamana akwai room for wanda ya gama ko wanda ya koya ko ya sami experience ko wani abu da gwamnati za ta iya mai kamun a kawo wannan a misali duk abin da za a kawo ya kamata a kawo yadda za ka yi a misali in ka gama kaza za ka yi kaza ne to amma an zo an koya maka noma a secondary school ka gama me me ya wannan ɗinka da shi ina ganin ba wani ta wannan gefen gaskiya to sai dai a ce dai alhamdulillah amma ba wani abin arziki da za a ce an yi bane saboda akwai abubuwa da ya kamata a yi a taimaki mutane ta wannan bangarorin akwai dokoki da ya kamata a yi wanda za su kawo ci gaba amma a think wani koyar da noma a secondary school zai kawo cigaba ko wani canji. Abin jira a gani shine ko majalisa za ta sake yin wata doka da za ta keɓe wa ƙwararrun manoma guraben aiki da kuma samar musu kayan noma lokaci ne kaɗai zai tabbatar da haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. 'Yan sanda aka tamandu sun harba barkonon tsohuwa da ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zanga adawa da shirin samar da ababen mora rayuwa da Amurka za ta ba da kuɗin wanda ake shirin gabatar da shi a gaban Majalisar Dokokin kasar yau Lahadi. Kamar yadda shaidu da jami'ai a babban birnin kasar Nepal suka bayyana sun ce wasu masu zanga-zanga sun jikata yayin gamar Wata hukumar ba da agaji ta gwamnatin Amurka wato The Millennium Challenge cooperation MCC ta amince a shekara ta 2017 da ta samar da tallafin dala miliyan 500 don samar da layin rarraba wutar lantarki mai tsawon kilomita 300 da aikin inganta hanyoyi a kasar nepal jami'an gwamnati sun ce ba za a biya tallafin ba kuma ya zo ba tare da wani sharaɗi ba amma 'yan adawa sun ce yarjejeniyar za ta gurgunta dokokin nepal da ta yayin da 'yan majalisa ba za su iya saka ido yadda ya kamata akan hukumar da ke jagoranta ayyukan samar da ababen more rayuwar ba. manyan jam'iyyun siyasa da suka hada da mambobin kawance masu mulki sun rabu kan ko su amince ko su ki amincewa da kudaden tallafin na amurka masu aikin ceto sun ciro wasu gawarwaki jiya asabar daga tarkace da laka da mummunan ambaliyar ruwa da zabtarewar kasa a garin petropolis na kasar brazil inda adadin waɗanda suka mutu ya kai ɗari da shida ciki har da yara shida a cikin hazo mai yawan gaske ma'aikata sun haka tarkace da laka da tebura har kwanaki biyar ba tare da fatan samun waɗanda suka tsira ba. Wani mai ɗaukar hoto na kamfanin AAP ya ga masu aikin ceto suna kwashe wasu gawarwaki biyu da aka gano a cikin jakankuna a unguwar Alto da Sera da abin ya shafa sosai yayin da 'yan uwansu ke kuka a kan titi a tsakiyar yankin da bala'in ya afku. ma'aikata masu aikin ceto a wasu lokuta suna busa usur mai karfi da yin kira da a yi shiru da kuma sauraron alamomi na masu rai sai dai hukumomi sun ce babu wani fata a halin yanzu na samun waɗanda suka tsira daga ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a ranar talata da ta wuce. A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Wasu kungiyoyi a Najeriya sun fara kiran cewa ya kamata a daina kyala 'yan siyasa masu hannu dumu-dumu a rashawa suna canza sheka zuwa jam'iyya mai mulki don neman mafaka. Lamarin da kusan za a iya cewa ba sabon abu bane ga 'yan siyasar ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoton. Tsarin sauya sheka a Najeriya da ya samu karbuwa ganin yadda 'yan siyasa manya da ƙanana ke barin jam'iyyar su ta asali zuwa wata musamman ma wacce ke rike da mulki. Wasu na yin haka ne don a ci gaba da damawa da su, wasu ko don su boye ƙazantar da ke jikinsu na rashawa kamar yadda Comrade Daniel Lincoln shugaban 'yan kudancin jihar Taraba ya ba da misali da jiharsa. An ce sanito namu na Sodan Taraba ya koma APC. apc amma mu ba damuwan mu ba don wannan ya ji wannan party wannan ya ji wannan har abin da muka saba najeriya amma abin da muna so a gane wayansu wanda suna tafiya don suna da damuwa da mutanensa da mu kudin da aka ba su consensus project wanda muna gan su yi aiki da shi sun diverting nashi wayansu ba su yi ba senator imando ebuacha a sodan taraba by the capital project for good eight years nothing to show mun yi bincike bincike cike muka gan ya divertin kudaden mu she suka doka wayo da suka saba suka gan me zai faru sai su gudu zuwa a ruling party to sai dai a martanin da ya bayar sanata emmanuel bwacha da ake zargi da canja sheka saboda neman kariya a zargin ayyukan rashawa da ke tattare da shi ya wanke kansa da haka na daya bani da kariya a kowane lokaci da icpc da efc za su iya rike ne za su iya kama ne kuma suna wannan maganan zargin a kudin constituency project ya bi ni da maganganu da yawa wanda nake na yi magana domin na hakura sai suka yi rubuce-rubuce icp suka bincika ba su ga komai ba to kun ce ba kwa so na pdp na bar pdp sannan me kuma na zuwa kuna bi na doyin da zane to ko me doka ke cewa game da wannan batu kwararren lauya a najeriya barista shitu muhammad ya yi kari da cewa sashi sittin da takwas na constitution bai ba ma mutum dama akan cewa ka canja sheka ba tare da idan fatin ku sun samu rabuwan kai ba ko kuma ana so a yi maja idan har kai nemi ka canja sheka ba a kan wannan hujjoji da kasa ya bada ba to in kai mimba ne ma na sani ko kai mimba ne na house of representative ko political party da kake to doka ya bada dama ma tsige ka kan wannan mulki idan an kama ka da rashawa sai idan kotu ne ta tabbatar cewa lallai ka aikata wannan aikin rashawa to kin wanda kuma kotu ta kama shi shi da laifi kin ga batun kuma zaɓe babu. Duk da cewa wannan gwamnati karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta alkawarin hukunta duk wani da bincike ya gano yana ɗauke da laifin cin hanci da rashawa ko wane ne shi kuwa. da Ali Barakat shugaban amintattu na kungiyar Buhari Youth Organization ya yi kira ga gwamnati da ta kara ƙaimi wajen bincike kan zargin badakalar gwamnatin jihar Zamfara. Gwamnatin da ta shuɗe wanda ta yi mulki shekara takwas ana zargin su da abubuwan ana da yawa. Kuma mun tsaya mun yi bincike akalla tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe an karɓi kuɗi daga abuja kaɗai sama da biliyan 600 iya federal allocation da ake tura har ga allah me aka yi da wannan kuɗin shine muke jan hankali mun rubuta a fadan shugaban ƙasa kansa tun da manufansa da kamfen da ya yi zai yaki da cin hanci da rashawa mu da shi shamsiya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya hamza ibrahim da wannan rahoton A jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya, hukumar haɓaka jari ta jihar ta ce ta kulle yarjejeniya da kamfanoni daban-daban don haɓaka harkokin kasuwanci da noma ta da talaka zai mori roman dimokuraɗiyya. wakiliyar muryar amurka zainab babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton shugaban hukumar haɓaka jari a jihar ta nasarawa ibrahim abdullahi ya ce hukumar a shekara ɗaya da kahuwarta ta janyo wa jihar dala miliyan 500 kwatankwacin fiye da naira biliyan 270 na hannayen jari a fannoni daban-daban Shugaban hukumar ya kuma zayyana wasu fannoni da gwamnatin jihar ta yi yarjejeniya da wasu kamfanoni da suka hada da noman shinkafa, noman rake don yin sukari, noman rogo, doya da sauransu. Sauran fannonin sun hada da sifiri, gidaje da cibiyoyin harkokin fasaha. Akwai businesses muhimmi da suke layi akan za su rufe investin a jihar Nasarawa a harkar noma da harkar yin industry da za su ɗauki matasa aiki su dauki matan gari aiki sun signing agreement da wani kamfani na yin noma a sarrafa amfanin noma a tattace su a package su a siyar da su eh, a kai su eh, kasashen waje. To ranka daɗe a gani ka ta ina wato talakan jihar Nasarawa ta ina zai amfana da wannan tsare-tsare ko shirye-shirye. Duk wani gari al'umma da ta ci gaba sun yi encouraging businesses 'yan kasuwa su su sa arzikinsu don saboda haka dole na neman haɗin kai na jama'a na al'umma don samun nasara a irin wannan abu. Shugaban 'yan kasuwan jihar Nasarawa Alhaji Turaki Gamji ya ce harkokin kasuwanci na ƙara bunƙasa a jihar. Halal hakika 'yan kasuwa sun amfana ta wannan bangarorin sosai sosai dangane da harkokin kasuwanci da kuma noma da aka sa a jihar nan. Musamman mu 'yan kasuwa wadda a tarihin jihar nan ba mu taɓa zauna awa ashirin da hudu da wuta cikakke cikin ta ba sai a wannan karni. Musamman kamfanin da wadda sana'o'insu ya danganci wutar lantarki duk suna amfanin wannan wuta a yau a jihar Nasarawa. Jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya tana da ɗimbin albarkatun ƙasa da suka haɗa da ma'adinai da filayen noma. Alhaji Usman Aliyu sarkin noman jihar Nasarawa ya ce da ɗan tallafin da wasu manoman jihar suka samu ta dalilin zuba jari da 'yan kasuwa suka yi manoma sun samu yaɓanya mai yawa. bangaren noman shinkafa ala hakikanin gaskiya an samu cin gaba ke da abin da shi da baya can domin duk an da kika sani a wannan lokar gannan ba an da bayan noman shinkafa ba ya nasarawa an san mu da doya an san mu kuma da rogo an san mu da masara wato abin da muna so gwamnati wannan irin ababen da in ya tashi shigowa a tabbatar an ba manoma ya kuma cika hannayen. su shine a nan za mu samu cin gaba al'ummar jihar dai sun kuma buƙaci gwamnatin jihar ta Nasarawa da ta ƙara matakan tsaro don jama'a su ci gaba da yin walwala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma za mu tsallaka zuwa ƙasar Kamaru. Hukumar samar da abinci ta duniya ta kai wa wasu makarantu tallafi a yankin Adamawa da ke kasar ta Kamaru da nufin karfafa musu gwiwa. Wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabu Damba ya aiko mana da wannan rahoton. ganin yadda yara suka kaurace ma makarantu domin zuwa cin rani ne yasa wannan shekara hukumar abinci na duniya ta kawo tallafi cikin makarantun gaundare da kewayen karatun na ja da baya a sabili da barin aji da yara ke yi domin zuwa kora shanu tsari da hukumar tallafin abinci ta kawo na bai ma yara abin sawa a bakin salat zai taimaka matuƙa gayya gwajin zaunar da su cikin aji usaini kabir malamin harshen turanci ya kara da cewa media takaice game da wannan project da wato wato pam ta ce wato kungiyan kunce kungiyan majalisar ɗinkin duniya take kawo agaji ta raba wa yara ɗalibai abinci a makarantanni to ni na yaba da wannan project nasu abu ne mai kyau mai muhimmanci mun san dai ɗalibi kam kafin yi karatu yana da bukatan cin abinci wannan hikimar zai bunƙasa tattalin makiyaya duban tallafin da hukumar za ta ba domin kula da shanu sa'annan su kuma makiyayan su ba su nonon bai ma yara a lokacin takaitaccen hutu bayan sun ta taba karatu wannan musayar na in baka man ka bani gishiri na da alfalu sosai in ji timoti isa Edimasta. Shin ce wannan tallafi da hukuman abinci ta duniya ta ka ya zamanto abu ne mai matukan amfani domin lokacin da suka shuɗe a daidai wannan lokacin za ka samu duk yaran sun tafi koren shanu domin lokaci ne da dabbobi amma gashi yanzu suna nan a haɗe kacokan cikin aji. Tabbatar ma yara abinci mai inganci da kuma bunƙasa tattalin makiyaya su ne ababen da hukumar ta sa a gaba. Wannan tsari hukumar na da niyan jan akalan shi har tsawon watanni shida. Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Social midiya duniyar matasa, da zamba. Masu Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. madalla. Cikin shirin na wannan lokaci za mu yi duba ne kan fasahar 5G da a wannan zamani aka samar da shi fasahar da ta ɗara ta 1G, 2G, 3G da 4G wajen sauri a abubuwan da muke yi ta kafar sadarwar intanet. Najeriya dai ta kasance ƙasa ta farko a yankin Afirka ta yamma da ta amince da a fara amfani da na'urorin zamani masu ɗauke da fasahar 5G tun a watan Nuwamban shekarar 2019 da aka yi gwaje-gwaje. Ministan sadarwar ƙasar Farfesa Ali Isa Fantami shi ya jagoranci wannan aiki ga kuma karin hasken da yi wa shirin matasa a duniyar Wannan tsari na 5G wanda fasaha ce ta zamani wanda ci gaba ne akan 2G da 3G da 4G akwai ci gaba mai girma a kai da zai bunkasa harkar tsaro muke fata da ikon Allah kuma zai bunkasa tattalin arziki na kasa. An fara wannan tun ranar 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2019 inda aka yi gwaji wanda Allah bani ikon zuwa da kaina na yi gwaji din bayan an yi gwaji rahoton gwaji ya zama ya zama yana hannu kamar bayan watanni kaɗan wannan hukumar sadarwa ta duba rahoton ta a nitse ta turo min sako na cewa ga abin da suka fahimta daga cikin gwajin cewa an yi nasarar gwaji kuma babu wani abin tsoro a ciki saboda mu tabbatar da an yi abin nan daidai aka sake bawa da umarni wa hukumar sadarwa da cewa ta tabbatar ta kara gayyatar masana a bangaren tsaro kiwon lafiya da makamantansu a sake haɗu a kara duba wannan al'amari din sosai aka gayyace su duka suka zo suka duba kuma cikin taimakon Allah ya zama abin da muka fahimta haka su ma suka fahimta a kai ta national assembly mun je majalisa mun sake gabatar da kuduri a kai su ma suka gamsu da irin abin da mu ma muka gamsu da shi baya ga wannan fadar mai girma shugaban kasa a ranar takwas ga watan satumba shekara ta 2021 na gabatar da kudirin gaban shugaban kasa tare da rakiyar su shugabannin ncc farfesa a kande farfesa dan batta muka je muka gabatar aka yi tambayoyi aka amsa fadar mai girma shugaban kasa ta ba da izinin ci gaba da wannan tsare-tsare to wannan izini da aka bayar na takwas ga watan satumba shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 din shine approval na national policy on 5g deployment for nigeria's digital economy shi ya kawo ma inda muke a nan sannan akwai hukuma na national frequency management council wadda ni nake shugabantar hukuma din alhakin duka ba da spectrum wa ncc da kuma nigerian broadcasting commission a ƙarƙashin hukuma da hukuma ta zauna ta duba bukatun ncc cewa wannan spectrum sun cancanci a bawa ncc goyon bayan ci gaba da haka hukumar ta amince da haka ta ba su dama na a ci gaba da iso an sai suke da alhakin su duba wani kamfani ya cancanta wanne ne bai cancanta ba don a tabbatar da an yi adalci kuma ba a yi son kai ba sai aka zo da damun tsari na auction bisa ga yadda doka ta samar cewa duk wanda yake bukata ya zo ya bi ka'ida a ba wa kowane dan kasa kuma kowane kamfani daman ya zo ya faɗi abin da zai bayar har a duba wanne ne fi cancanta wanda hukuma za ta amfana da shi na Najeriya a bashi wannan so abin da na faɗa cewa 5G iya da fa'idodi da yawa babu lokacin maimaita su duka a nan sai dai manyan abubuwa da mu muke so mu fuskance su a Najeriya wajen kawo 5G abu biyu ne na farko yaya za a yi 5G ya taimaka wa Najeriya a harkar tsaro wanda ya zama matsala mai girma a kasar nan a duk duniya 5G da aka yi deploying dinsa kuma jami'an tsaro suka fahimce shi da gaggawa kamar yadda muke fatan namu za su yi babu wani hanya da zai taimaka musu wajen magance tsaro irin wannan na farko a cikin su akwai real time communications idan yanzu na baka sako a daidai time nan tura sako da kai da kake nan da wanda yake ko ina a duniya take zai gani babu wani jinkiri communication din is real time sannan na ɗaya kenan na biyu baya ga haka a cikin 5G akwai encryption wanda iya da muhimmanci wato ɓoye sirri na uku yana ɓoye identification na mutum a inda ya dace a ɓoye shi yasa wannan ya zama wajibi muke ba wa samun nambar ɗan ƙasa muhimmanci kuma duk da ƙalubale da ake fama da su cikin taimakon Allah a cikin shekara ɗaya da kaɗan mun samar da katin ɗan ƙasa wa kusan mutum miliyan talatin a Najeriya don a yanzu akwai mutum sama da miliyan saba'in da suke da shi wannan mun yi nasara ne a cikin shekara daya wanda hukumar da shekaran ta goma sha uku amma bai wuce mutum miliyan arba'in aka samarwa ba duk da sun ma yi aiki da data base na central bank na nigeria hikiman wannan shine yanzu aka samar da 5g taimaka jami'an tsaro saboda duk technologies ake da su yanzu a harkar tsaro tun daga robotics artificial intelligence big data analytics abun da ya shafi internet of things suna da tsananin bukatan 5g wajen tafiyar da su kuma wadannan abubuwa ne da yanzu a duniya da su ake harka ta tsaro so da haka muna aiki da damar mu tunatar da jami'an tsaronmu na cewa don Allah su gaggauta aiki da wannan damar da ake da ita su shawo kan matsalolin da ake ciki ya da matukar muhimmanci mu kuma a bangaren mu muna da musu alkawarin duk gudumawar da suke nema tunda aikin su ne za mu ba su shi ɗari bisa ɗari don a yi nasara insha Allah za mu ba na biyu kuma zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki in aka samu tsaro kuma tattalin arziki ya bunƙasa muna fatan rayuwa za ta yi daɗi wa 'yan Najeriya wannan shine manufar mu kuma muna addu'an Allah ya taimake mu akan haka. To tuni dai hukumar ta NCC a Najeriya ta yi gwanjan fasahar a ƙarshen shekarar 2021 ana kuma sa ran kamfanonin da suka yi nasarar samun damar mallakar fasahar su cika ka'idojin biyan kuɗaɗen da aka sallamar musu da tsarin kamar yadda shugaban hukumar farfesa Umar Garba Batta ya bayyana. To jama'a an yi wannan gasa kamfanoni guda biyu su suka yi nasara. Akwai kamfani wanda yake sabon shiga cikin wannan gasa wadda dama mun ba da wannan dama ana ce musu mafab communications limited suka zo a kamar na daya kana kuma sai kamfanin da an san shi mtn ana ce ma mtn nigeria plc su kuma su suka zo na biyu to kudin da aka samu za su kai kusan dala ta amurka miliyan 273 yan waɗansu abubuwa wanda wanda za su biya za su biya wannan kuɗi ne a wato naira kudinmu na nigeria a canji wanda yake na bankin ƙasa kasa wato na cbn a duk lokacin da za su biya wannan kuɗi za a gaya musu nawa ne dala ta kama a cikin kuɗinmu na najeriya wato a naira to za su biya wannan kuɗi a wannan lokaci a yanda canji ya kama wato ba a bakar kasuwa ba kuma gida biyu ino mafa za su biya wannan kuɗi haka ma kuma mtn su ma wannan kuɗin za su biya to in ka tara za ka ga an samu jimlar kuɗi wajen miliyan 534 da ko to sama da haka ne ya ɗan haka haka din ma to shine abin da aka samar wa gwamnati ta kasar nan domin ta yi amfani da wannan Baya ga wannan gwanjo har ilau tsakanin kamfanonin biyu da suka yi nasara an yi gasar tashoshi biyu da kowanne kamfani zai samu. Za a ji karin bayani cikin shiri na gaba da yardan Allah a shirin matasa a duniyar gizo. Yanzu saboda karancin lokaci za mu yi sallama da ku a shiri na gaba za mu dora a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Nisha Maryam sai Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Yanzu kuma sai labarai a takaice. To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad Baban hafiz da ya taya na gabatar da shirin da leonard wanda ya hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya